وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي الأكارم والأفاضل والأماجد سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته والنشين مجلسي نقوم شابيو نكرة ونا اللتافي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين نال امام الألامة شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى مرق من كمل بابي نفرقه بابي نبيو زي ما انا magana اكن menene ما ake في ده قريب سمع شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه باب نبيو كان حقيقة لك حقوري وين نني حقوري ne حقيقة نم haƙuri da kuma abin da سكا فقل faɗi game da نعم قد تقدم بيان معناه لغة وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل يمتنع به من فعل ما لا يحسن ما لا يحسن ولا يجمل وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها شأنها التي بها صلاح شأنها وقيام أم وقيام أمرها نعم yake cewa bayani ya riga ya gabata kan me ake nufi da haƙuri a harshe lugatan yana daga cikin ɗabi'ar malamai da suka ɗauko wani al'amari sai su fassara maka shi a harshe ga abin da yake nufi a shari'a kuma ga abin da yake nufi ka misali idan ka ce aure ko mu da harshen hausa idan ka ce aure kan ji bahaushe ya ce aure hmm, yakan ce kai dai mantuwa ta aure ka ba faɗa? mantuwa ta aure ka ma'ana yadda mace take da mijinta ƙafa da ƙafa ƙaf da kaf haka kai ma mantuwa ta kasance tare da kai kaga kalmar ta aure ka anan ba aure ba ne da aka sani a shari'a a harshe ne an kalli alaƙar da ke tsakanin cakuduwa tsakanin mata da miji da yadda kai ma mantuwa ta kasance tare da cikin kaga aure kenan a harshe ma'ana gwari-gwari amma idan ka koma a kanikanci na shari'a fa in ka ce aure a an sani a yi alaƙa ce da ake kullawa tsakanin mace da namiji bisa dokoki da aka ɗauko daga littafin Allah da sanar manzala aka ce tsaya wurin to kenan kaga aure kalmar ta zo a harshe kuma ta zo maka a shari'a to ashe abu kan zo a baka sa lugatan kuma a baka shi istilahan ko kuma haƙiƙafi al'urfi shar'i to shine ke cewa wato ai bayanin aure ya gabata a harshe afon bayanin haƙuri ya gabata sai ce misali a cikin babi da farko wa amma haƙiƙatuhu amma haƙiƙanin abin ake nufi da haƙuri an gane ko sai ce fahuwa barka da kyau haƙuri shine hulukun fawilun min akhlaqin nafsi khuluqu wani irin hali ne wata irin tada ce an gane ko wato hali ne nagari abin madalla abin san barka daga cikin halaye irin na rai wanda na ubihi ko kuma na ubi sahibul khuluq shine wannan kyakkyawan hali zai iya kare kansa a dalilin haƙuri min fi'ili ma la daga aikata duk abin da bai kamata ba misali wani sai ya watsa ma wani Ka ga babu daɗi akwai aikin rai to haƙuri shine kada irin abinda da aka yi in ba haka ba shi ma sai duk ƙazanta ya rama amma inda zai haƙuri sai ya ki alkhairin da zai samu ba ɗan kaɗan ba ne wannan misali ne kawai kenan haƙuri tun da ya ce ma la ya suno to dukkanin aikin sabo barin shi to haƙuri ne domin sai idan zuciya ka haƙurƙurta da ita da barin sha'awar da take so ka ce mata a'a mahalicci na bai yarda ba dan kana taka miki burki to wannan taka burkin da kai marai yau ai sai da haƙuri ai Allah ka bamu to haka yani mutum zai hannu gabarin aikata abin da la ya hasunu bai kyau ba wala ya jumulu bai kyau ba a tabbata kawatu ba a ce mutum ya yi ta ga baka tarihin haƙuri kenan bisa haƙiƙaninsa wa kuwa quwwatun min kowan nafs shi haƙuri wani irin ƙarfi ne daga cikin tali na ƙarfi ƙarfi da rai ke da shi wato mai haƙuri ai mutum ne mai ƙarfin gaske haƙuri ba rauni ba ne la cikar ƙarfi na cikin haƙuri shi yasa yace huwa quwwatun min quwwat yanzu misali mutumin da sha'awar shan taba ta daidai shi sai danna sha'awar ya bari saboda ya san Allah baya so lafiyar jiki ba ta so kaga hakuri ne wannan wannan danna zuciya da to ai karfi ne arafin shi yasa yace huwa quwwatun min quwwat nafs hakuri wani irin karfi ne daga cikin dangogi da karfi irin na rai allati biha salahu sha'aniha wanda da wannan haƙurin ne gettuwa da kyautatuwar sha'anin rai ke tabbata wa qiwamu amriha al'amarin rai ya ɗore ɗodar to gaskiya sai da shi wannan haƙuri ko kuma da wannan ita kowa ɗin na'am وسئل عنه الجنيد بن محمد فقال تجرع المرارة من غير تعبث kaji wani abin mamaki malam ya ce an tambayi aljunaidu ibn muhammad wane ne shi sai ce aljunaidu ibn muhammad ibn aljunaidu baghdadi al shi ne abulkasim annahawandi shekhu ta'ifa as-sufiya daga cikin jagorin masu rayuwa irin ta sufanci ne amma suka ce sufanci mai ma'ana wanda ya tafi akan doron littafin Allah da sunar manzon sunar بكى مجانا إرنسو ابن الفارض ابن السبعين يعني البسطامي لا هؤلاء إرنسو ابن عربي نكرة النكرة لا شو أن نباوان الله ابن تيمية يجيش مثالي تو هرياها تو مجانسا أنت مريجو نيدو منيني هقوليني وي أنت نيكو يعني سيتي فقال شين سيتي تجرؤ المرارة من غير تعبس وتتكون كوئي مر ka kwankwada ɗaci ba tare da ka gintsa fuska ba ma'ana ka gamu da bakar wahala amma fuska kana nuna annashuwa ka sallama ma hukuncin Allah shi yace wannan shine haƙuri na'am wa qala zunnun huwa at-tabaa'ud 'an al-mukhalafat والسكون عند تضرع الرصص البلية الرصص نعم na'am. inda تضرع الرصص البلية مم. وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة السلام أنتم mai zunnun zunnunul masri yana daga cikin wanda malaman suna ke cewa sufancinsu ba na gunuwi ba ne da wuce iyaka zunnunul masri yake cewa da aka tambaye shi game da menene haƙuri sai ce a tabra'udu anil mukhalafat ka nesanta gabarin dukkanin aiki na saba wa Allah kowace irin mukhalafa ka yi ƙoƙari ka bar shi shi a wurinsa wannan shi ne haƙuri kuma wannan ta'arifi ba ne su yake ba daga dabi'ai wasu kunu inda tajarru'i ghusasil baliya da kuma natsuwa da kwantar da hankali lokacin kwankwadar makakin irin na baliya bala'i da tashin hankali bala'i ya zo ka kwankwaɗi wato zafin wannan bala'in amma fuskar ka bai nuna ka damu ba eh, ai ba karan Allah kake bala ka zama ka sallama mai jalla jalaluhu wa izharul ghina ma hulul faqr da kuma kokari ka nuna kana da wadata kuma je kana cikin talauci din saboda idan ka je ka bayyana ma dan adam ka to akai ka kai ko gidan mutuwa ne ai mutum mai irin ka menene zai baka wannan Allah bai baka ba sai ka je ka ƙara gaya mai wallahi ban ci ba ban sha ba kaza kaza ka ƙara kwanci tsiraici sai ce kash ina ma da jiya ka zo da na baka ko yanzu yanzu na ba da kaza kuma kila ba gaskiya ba ne ina za ka zo gobe sai ina ma jiya ne to wai da ka tsaya kana wulakanta kanka haka me zai sa ba za ka haƙura ba Shi ne fahimtar wato zunul masari wato bayyana wadata tare da talaucin gashi nan ya sauko amma wake iya haƙuri gabarin wannan haƙuri wato lokacin saukan talauci bisa hatin ma'isha wato ainihin a fagere irin na rayuwa ga talauci ya riga ya sauko maka a da kake bukatar rayuwa ta gara a gane amma ga talauci to haƙurin da za ka yi har allah ya kawo maka ɗauki wato wannan kame kai da barin wannan wato ya fassara shi a matsayin haƙuri kaga mun samu ta'arifi kusan na biyu kenan wanda tsoko daga waɗannan bayan allah na'am وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب نعم aka kuma ce haƙuri in kana son ka san fassara haƙuri to haƙuri shine alukuf ma'ama albala wato ka tsaya ko kuma ka tsaya kyam lokacin da bala'i ya sauko tare da hali na gari kamar yaya misali a ce yani ayi mutum mutuwa mata ta mutu ɗaya mutu miji ya mutu wani masoyi ya mutu akwai bala'i ya sauko to haƙuri a nan shi ne ka kyakkyawan hali haƙuri kenan kyakkyawan hali kuma shi ne ka faɗi kalmar da ke nuna ka sallama ma ubangiji ai kaga Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus was-samarat وبشر الصابرين a إذا أصابتهم kano قالوا إنا لله وإنا إليه kaga nan fadin wannan kalma shine husnul adab wannan shine haƙuri bala'i ya sauko amma a same ka cikin wato hali nagari irin halin da ake son nagartattun bayi su kasance a kai halo dai kama na haƙuri kenan na'am wakila huwa al-fana'u fil balwa bila zuhuri shakwa a wata ma'ana kuma ta haƙuri suka ce idan ka ce ainihin haƙuri shine al-fana'u fil balwa Na hmm. yi alfana wata ɗungurungun. wato wannan bala'i ma ya zama kamar suka gine gare ka kana ma jin daɗin sa shi ne sana'a na misali kar ka ɗauki fana'i irin ta masu da'awar eh, alhulul mutum ya yi fana'i cikin ubangiji ya hulul ya zama allah shi malalla wannan kalma kalma ce shani'a muguwa mara kyau misali sai ka dauki manan fana'i kawai shi kenan kawai ma'ana ka narke ko ka tafi ɗungurungun bala'in allah ne ya yi shi ni ma ni ne allah ne ya yi ne rakin allah ne ya yi rakin ƙarfin zuciyar Allah ne ya yi to duk na kau da su na koma zuwa ga mai duka wannan shine abin da zaka fahimci fana'in da yake nufi anan rafin bila zuhurin bila zuhuri shakwa ko ba tare da bayyanuwar shakwa ba kudikin sa a ce bila izhari shakwa eh ban ka ce zuwa ai shakwa kin ta bayyana kanta da kanta amma izhar kai ne zaka tunda ai shi ake magana kan shi ai eh, na to wa qala abu usman as-sabbar هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره يا سلام شيكما أبو عثمان annahaji na tsammani rahmatullahi alai yace ai mutum mai haƙuri ana ta sa mu zamanto haka yace huwa allazi awwada nafsahu alhujum ala almakari shine wanda malan yake kaima abubuwa na matsala da kai mutu hari kaga abu na tashin hankali zo maka kai da Allah zuciya ta riya ma aika zane fa a yan kika za gama da talauci ka ce kada kike yi kana son ka tashi ka yi sallah da mukumukun sanyi ka ce kai kashi mu bauta ma Allah Ka ga almakari abinda kake kiyanin wannan sanyi din amma sai ka kai mata hari ka kai mata hujumi yanda ka san wato ainihin damisa ke kai ma nama hujumi ka sami matsala ka kai masa hujumi shi suke da turanci wai da trouble shooter a ga trouble suke shooter ɗinsa misali to kai ma trouble shooter mana misali kuma matsala ka ce ke ta shi ke ba nuku Allah ke so ya dada ni ba za ki zama kan dagarki tsakanina daga abin da Allah ta'ala yake so ba to malin ya ce mai haƙuri shine mai irin wannan hali Ke nan kada mutum ya zama to rago ko kasuwanci mutum yake yi sai ga alamar faduwa karo na farko ba riba karo na biyu sai ce ya fasa in ya koma noma a karo na farko bai samu abin da ce ya fasa to ba zai ka zama jarumi ba ya fasa karatu ya faɗi a jaraba ce kai na fasa in dai ka zama ɗan ka fasa to kai ma za a fasa yi da kai a duniyar da misali kawai ka tinkari matsala da ko zaki ne tinkaro ka aka ce kai ma ka yi barazana ka tsuguna ka ɗauki dutse ka gani ka ce to wannan yasa abin da ya taso hagari zaki ne misali sai ka kuma da gaske ke ba ka zaki aka ce to amma a nuna maka cewa wato ainihin haƙuri shine alhujum ka kai wa almakari wato farmaki wannan shine haƙuri a bisa bayanin Abu Usman Abu Usman An-Nahdi na'am wa qila الصبر المقام على البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية الله أكبر wakila aka ci gaba duk yana ba mu ta'arif menene hakuri ko yace aka ce kuma wato asabar shi hakuri shine al-maqamu ala al-bala rayuwa da bala'i kana ciki kunci da takura an gane ko amma ka tafi ga wannan yanayin bi husnul suhba ka abuce shi da hali mai kyau kar garin kunci mutum ya fada kuma zuwa ga sabo misali kaddara yana cikin takura ya ce bare ya sa kiɗa hankalinsu zai fi kwanciya ta kaga bai husnul sau ba ke sau ba lokacin kunnan karanta qur'ani zikirin la ala da بذكر الله ألا ku. Allah ce da ambatan Allah ne in na qulub to wannan shi ne kar misali wani abu na bacin rai ya zo mutum ce yi misali in ya sha kwaya ko ya sha kaza sai samu kwanciyar hankali la ai ba a yin ba haya a tsarki da fitsari ai da fata an gane ko saboda haka a wannan ma'anar haƙuri shine tafiya akan bala'i ta hanyar kyakkyawan ka aboci al'amari da hali mai kyau ɗaya kenan ko kuma waɗanda suka zama dalilin bala'in gare ka misali to ka tafiyar da su a hali mai kyau kai musu ma addu'a ta gari kalmakami ma al'afiya kamar yadda za ka zauna salin alin cikin jin daɗi da hali na kwanciyar hankali ba tare da matsala ba نعم ومعنى هذا أن لله على العبد عبوديته في عافيته وفي بلائه فعليه أن يرسل صبة العافية بالشكر وصبة البلاء بالصبر ومعنى هذا يتشي أبن دعيك نفي بأن مغانا أن لله على العبد عبوديته في عافيته وفي بلائه هو؟ نعم شيل الشيباوة yana da wato nauyi na ya bauta wa Allah a cikin halin da yake ciki na lafiya da kuma hali da yake ciki na bala'i a kowane hali da kake ciki dole ka bauta ma Allah kana cikin hali na jin daɗi ko hali na kunci dole dai Allah ka bauta mai na'am wa talaqqi haka ne alayhi an yuhsina suhbata al'afiya bi shukr ya zama dole gare shi ya kyautata wato abota an gane ko in Allah ya bashi lafiya da kwanciyar hankali ya ta wannan ta hanyar wa Allah wasu batan bala bisabar ko dole idan ya gamu bala'i shi kenan ya abuci wannan bala'i da haƙuri zai wuce ai na'am وقال عمرو بن عثمان المكي الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلاءه بالرهب والدعة naam. sannan ɗaya daga cikin malamai na cewa ci gaba ƙarisa wa ma'ana haza annahu ya al-bala'a da sadrin wasi'in la yatalaqahu bi-dhiq was-sakht wash-shar la yata la yatalaqahu bi-dhiq na la ta'allaku. la yatalaqahu shi yafi dacewa ko la yatalaqahu din nan mm. bi-dhiq was-sakht wash-shakwa take mm. cewa a wata ma'anar وقال عمرو بن عثمان المكي yake cewa haƙuri shine asabatu ma Allah wato ka dage tukur kananan tare da Allah da yi ka wa talaqqi bala'ahu bir rahd wad da'a cikin kare bala'in da Allah ya kaddara maka ta hanyar arrahab kamar habanci abu din zuciyarka a yalwace wad da'a da sakin fuska da walwala da kwanciyar hankali wa ma'ana haza ai abinda ake nufi da wannan magana an yata annahu ya talakka bala'a bi sadrin wasi'il mutum kare bala'in ubangiji da yalwatacciyar zuciya la ya talakahu bi dhiqi wa sahti wa shakwa kada tunkari bala'in ubangiji ta hanyar kuncin zuciya da fishi har yana shakwa to sai mu wa ƙara na'am na'am وقال الخواص الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة الخواص طيب جسحن wanda malam ya koro bayanansu wajen fito mana da ma'anar haƙuri a fili kula ramshin su gaba ɗaya yace haƙuri shine asabatu ala ahkamin kitab was sunna ka dogara ka dole ka tafi akan hukunci hukuncin qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine haƙuri na'am وقال الروي الصبر ترك الشكوى فسره بلازمه شكرا ruwaim ya ce shi ne ahmad ibn yazid wato shi ne wato ainihin haƙuri shi ne ka bar shakawa kawai an ce ɗaya daga cikin magabata ba shi da lafiya da aka kai masa ziyara sai aka iske yana wai wai wai sai aka ce a ayyata wannan rakin fa sai an rubuta daga nan sai ya matsa makan shi ya daina cewa wai wai wai tare da cewa na damun shi don kar a rubuta kaga tare da irin wannan yanayi shi lokacin da ma yake mai masani ba ito saboda tsananin bugun ciwon ne amma don kada yi abin da zai shiga gonar ubangiji sai ya haƙura ya ɗora makan shi ɗawainiyar haƙuri ya daina wannan wai wai wai ɗin turka shi maza sun tafi kenan Allah ka ba mu ikon kamantawa na'am saboda ka yi ce wato asabar tarku shakwa fassarahu bila wanda ya fassara shi da abin da ke tare da shi kamar yaya lazimin lazimin wato kunci shine shakwa in ka ji mutum ya shakawa kaga ka za faru da to ya ga mutu abin nan shine lazimin sa ai to shine fassaran sa na'am wa qala ghayruhu as-sabr huwa al-isti'anatu billah dai daga cikin malamai kuma shi yace a hakuri shine Allah ne kadai wanda zaka nemi taimakon shi shi yasa mai yau ta fadin Allahul musta'an wa alaihi tuklan wannan alama ce ta mai hakuri komai idan ya ci kwaikwai ka ce Allahul musta'an Allah kai ne muke nemo al mustaan ala ma tasifun idan kace Allahu mustaa Allah shine wanda ake neman taimakon shi to ai magana ta kare ai Mana ka sance ka fita daga iyawarka da dabararka ka ce Allahu mustaan Allah shine wanda ake neman taimakon sa kuma ne ce mai irin wannan shine fa mai hakuri ya zamanto kullun neman taimakon shi da Allah kawai yake neman taimako na'am wa qala abu ali as sabr kasbihi abu ali yace to ai shi hakuri kamar sunan shi ne kamar yaya hmm. sabara ita zan sabro masbur abin da kange shi zaka hakuri na nufin kangewa shine ka kange kai gabarin abin da bai kamata ba shine hakuri kenan hakuri bisa sunan shi ne وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر مطية لا تكفو سيدنا علي بن أبي طالب الله يكرم مسيرده أمير المؤمنين yake cewa ai shi hakuri. shine matsiya buga ce da ya kamata a hauta abin hawa wanda ba ta sassarfa ko kuma ka wanda ba ta ainihin wato kasawa ta durƙushe a kasa shi ne la takbu ko narun la takbu wa matsiya la takbu وقال غيره وهو أبو محمد الجريري جريري الصبر ألا يفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما أبو محمد الجريري كو جريري يكي تشوا شي هقولي shine a samu mutumin da baya bambance hali na ni'ima da yake ciki da hali na kunci za ka same shi a halin ni'ima cikin walwala haka za ka sami a cikin hali na kunci lokacin da yake da miliyan ya tara na kuɗi farin ciki wanda Allah ya kwace miliyan ɗin za ka gaba wannan murmushin bai canza a fuskan shi ba suka ce ta wannan ne haƙuri na'am alhamdulillah mun koro bayanai kuma ga shiga alama lokaci ya yayi Ah, in kuka lura yana bayani ne a babi na biyu akan ma'anar haƙuri da yadda malamai suka yi ta baje kolin ilimi da karatu wajen tattaro mana bayanai da ke kulla maka hakikanin bayani da kuma kunshin batu kan fayyace maka abin da ake nufi da haƙuri wannan nuna maka wata muhimmancin haƙuri da matsayinsa da kyautatuwar da ta kamata a ce duk muna da irin wannan ɗabi'a mai kyau to Allah ka bamu ka samu cikin masu haƙuri yan uwa masu girma wannan ita ce gabar da za mu tsaya za mu ɗora lokaci na gaba da Allah a amada duk yan uwa da suka taimaka wajen haɗuwar shirin suna roƙo Allah amsa mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh